Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Alheri Grace Abdu da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labarai. To Hafiz waɗansu 'yan Najeriya guda takwas suna fuskantar tuhuma bisa zargin su da damfara da ɓadda sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town, Afirka ta Kudu bisa ga cewa ma'aikatar shari'a Amurka. Hukumomin Amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga Amurkawa da suka karbi nau'in rigakafin Moderna da kuma Johnson Johnson. wani taro da rasha ta karbi bakunci ya yi kira ga kungiyar taliban ta dama da kowa a gwamnatinta ya kuma yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta kira taron gaggawa na ba da tallafi kanin labaran kenan a jihar neja da ke arewa ta tsakiyar najeriya wasu 'yan bindiga dauke da manyan bindigogi sun yi awon gaba da wasu matafiya kimanin talatin akan hanyar mina zuwa ta gina a karamar hukumar rafi. Su karfin su ɗari uku ba zuwa dari hudu saboda da makina suka zo manyan-manyan bindigogi kuma kowane masu goyon uku uku ba fari yanzu haka maganan da nake da kai wallahi yan daji sun tasu koma gida suna nan cikin daji na sun koro shanu can wajen wani kauye gidan gizo wannan kuma wasu sun tare su ne suka kwaje su kai da su daji. bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan ziyarar da mataimakin mai ba gwamnatin amurka shawara kan sha'anin tsaro mr john pina ya kammala a Najeriya. Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. waɗansu 'yan najeriya guda takwas suna fuskantar tuhuma bisa zarginsu da damfara da ɓadda sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin cape town afirka ta kudu bisa ga cewar ma'aikatar shari'a amurka jiya laraba ana tuhumar mutanen takwas ne da alaƙa da wata ƙungiya ta afirka ta kudu da ake kira neo black movement mai lakabi da black x da aikata laifukan da suka karya dokar gwamnatin tarayyar amurka bisa ga cewar mataimakiyar babban lauyan amurka Rachel Honing. Ta ce mutanen da suka hada baki suna amfani ne da hanyoyin sada zumunta ta dandalin neman masoya ta hanyar sadarwar intanet da amfani da wayan naɗan muryoyi ta yanar gizo da lambar wayoyi da ake magana ba tare da an san daga inda ake kira ba suna damfarar mutane a amurka da waɗansu sunayen ƙage. an kama da dama daga cikin mutanen a afirka ta kudu ranar talata ana jira a ta su zuwa amurka mutanen suna fuskantar tuhuma kan aikata laifukan damfara da hada baki a damfari jama'a ta hanyar bada kudin haram da hukuncin su zai kai daurin shekaru 20 a gidan yari da kuma tarar dala 250 suna kuma fuskantar tuhuma kan bada sawun kudade da hukuncin su ya kai daurin shekaru 20 da tarar dala 500 banda haka kuma suna fuskantar tuhuma bisa laifin mallakar rayuwar wani da hukuncin shi ya kai daurin shekaru biyu hukumomin amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga amurkawa da suka karbi nau'in rigakafin moderna ko kuma johnson and johnson sun kuma bayyana jiya laraba cewa dukan wanda ya cancanci ƙarin rigakafin zai iya karban kowane nau'in rigakafi ba sai wanda ya karba tun farko ba. Sanarwar ta hukumar tantance ingancin magunguna da abinci wani gagarumin mataki ne na fadada kyamfen ƙara ƙarfin rigakafi da aka fara da wani zagayen rigakafin Pfizer watan da ya gabata. Sai dai ba iyakar ta kenan ba. hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa za ta ci gaba da tuntuɓar ƙwararru ƙarshen makon nan kafin sanar da matsaya kan ƙarin ƙarfin rigakafin a halin da ake ciki kuma takaddama kan wa'adin yin rigakafin corona na ci gaba da karuwa kuma mai yiwuwa ne lamarin ya karu a makonni masu zuwa yayin da aka fara aiwatar da sabbin umarnan jami'an fada white house suna kammala gyaran umarnin da shugaba joe biden ya bayar game da yiwa kimanin ma'aikata miliyan tamanin da kuma ma'aikatan kamfanonin da ma'aikatansu suka kai 100 kofi rigakafi. ko kuma su rika gwaji akai-akai da kuma umarnin da ya buƙaci miliyoyin dakarun amurka da ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka su rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan yayin da galibin mayakan ruwan amurka suka yi rigakafi jami'an rundunar mayakan ruwa sun fara sallaman mayakan ruwan da suka ƙi yin rigakafin a halin da ake ciki kuma waɗansu ma'aikata da cibiyoyin gwamnatin jihohi suna sallamar ma'aikatan da ba su yi rigakafi ba duk da yake sama da mutane miliyan 177 a amurka sun yi rigakafi da suka hada da sulusin adadin waɗanda suka manyanta waɗansu jami'an sojan amurka sun fara wallafa hotunan bidiyo inda suke gabatar da kansu da ayyukan da suke yi da wuraren da suke aiki sun kuma ce suna fuskantar barazanar rasa ayyukan su sabili da ƙin rigakafi. suna zargin cewa an keta hakkinsu na iko da abin da ya shafi lafiyarsu. Toma an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, wasu 'yan bindiga dauke da manyan bindigogi sun yi awon gaba da wasu matafiya kimanin talatin da ke cikin wasu motocin bas guda uku da kuma kanana guda biyu rundunar 'yan sandan jihar neja ta tabbatar da aukuwar lamarin amma ta ce ba su kai ga tantance adadin mutanen da aka yi garkuwar da su ba mustapha nasir ba tsari gare ka Wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan bindigogi sun yi awon gaba da wasu mutane matafiya kimanin talatin da ke cikin motoci kilar bus guda da kuma ƙanana guda biyu a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru da waɗannan matafiya a daidai kusa da ƙauyen garin gabas da ke kan hanyar Mina zuwa ta gina ta ƙaramar hukumar rafi yayi yi matukar tayar da hankalin mazauna yankin. wani da ya tsallake rijiya da baya da ya nemi a sakaye sunansa ya ce maharan sun haura ɗari uku a kan babura kamar yadda ya yi ƙarin bayani. ƙarfin su ɗari uku ba zuwa ɗari hudu saboda da makina suka zo manyan-manyan bindigogi kuma kowane mashin goyon uku uku ba fari yanzu haka maganan da nake da kai wallahi yan daji sun kasu koma gida suna nan cikin dajinan sun koro shanu can wajen wani kauye gidan gizo wannan kuma boss sun tare su ne suka kwashe suka yi da su daji wani irin boss ne irin 18 sita din nan ne to amma mu ba mu isa wajen ba gaskiya saboda mu muna nan kowa ya tsokar tsokai ne ana jiran tsammani fasinjan sun kai suna da yawa ne aka wuce da su suna da yawa gaskiya suna da yawa ai ba mota ɗaya ba ne mm, za su kai kamar nawa za su kai su talatin da biyu ko da an wuce da su mm. an wuce da su daji wasu kuma da ake koro su sun samu sun kubuta amma ba a kanka kowa ba a ba kisa ba kisa to jama'an tsaro ba su zo ba ba kowa kowa babu ba sani to na shanun da shanun suke koko dai shanun sun wuce da su yanzu haka ba su iso tare-taren kullu ba suna daji ne suna korowa kawai wanda suke zuwa kasuwa sun da dawo sun da dawo sun hango su halbi kawai suke sama da kuma shanun a gaban su rundunar yan sandan jihar Niger Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sai dai ya zuwa lokacin da na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Curious ya ce ba su tantance yawan adadin mutanen da 'yan bindigar suka yi awon gaba da su ba. Yeah, Ya ce tabbas an yi garkuwa da waɗannan mutane a wannan wurin. amma ba mu san ainihin yawan mutanen da aka sace ba ya ce ya zuwa yanzu dai an samu natsuwa a wajen domin kuwa babu su a wurin da suka yi barnarsu sun wuce ne. No, it's calm. They did another way away. But suppose I would die. They only came on onto <laughs> the road and they left the you both the passengers. Amma ba ku san lambar passenger ba. Eh, you cannot be too certain. Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu wani ƙarin bayani ba daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger ba akan wannan al'amari. Domin kuwa ƙoƙarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. da Mustapha Nasir Batsari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta da da labaran duniya kashi na biyu. Wani taro da Rasha ta karbi bakunci jiya Laraba ya yi kira ga kungiyar Taliban da ta dama da kowa a gwamnatin ta ya kuma kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron gudunmuwa ba da ɓata lokaci ba domin shawo kan matsalolin ayyukan jin kai da al'ummar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ke fuskanta. An gudanar da taron da aka kira taron tuntuɓa tsarin Moscow kan Afghanistan da ya sami halartar shugabannin gwamnatin riƙon ƙwarya ta Taliban da manyan jami'an gwamnatocin Rasha da China da Iran da Pakistan da India da kuma ƙasashen tsohon yankin Soviet na tsakiyar Asiya biyar. Kasashen da suka halarci taron sun yi kira ga shugabannin Afghanistan na yanzu su ɗauki matakan inganta harkokin mulki su kuma kafa gwamnatin da za a dama da kowa da za ta biya maradan al'ummar kasar bisa ga cewar haɗaɗɗen sanarwar bayan taro. Sanarwar ta ambaci Amurka a matsayin abokiyar ƙawancen dakarun yammaci da ficewarsu ba shiri daga Afghanistan bayan shekaru 20 suna yaƙi a ƙasar ya ba Taliban damar kwace ikon ƙasar a watan Agusta. An gayyaci Washington ta halarci tattaunawar da Moscow ta kira sai dai jami'an Amurka sun bayyana waɗansu matsaloli da suka sha kansu da suka hana halartar taron sai dai sun yi alkawalin halartar na gaba. Daga ƙarshe jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta daina ɗaukar matakan tsokana da take yi ta shiga tattaunawa mai ɗorewa bayan da Pyongyang ta ƙaddamar da makamin linzami daga wani jirgin ruwa wannan makon. ba za mu dubi gwajin makamin na baya-bayan nan shi kaɗai ba shi ne na baya-bayan nan a jerin tsokana ba gaira ba dalili in ji jakadiyar amurka linda thomas greenfield da take magana dangane da sanarwar da pyongyang ta yi kan gwajin makami mai linzami da ta yi ranar talata ta yi magana da manema labarai kafin zaman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kadaice da amurka da burtaniya da kuma faransa suka kira domin tattaunawa akan wannan gwajin. ranar talata koriya ta arewa ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin gajeren zango da ake kira slbm wannan kuma shine karo na farko da koriya ta arewa ta yi gwajin irin wannan makamin cikin shekaru biyu wanda idan ta dace zai kara yawan jerin makaman da take tarawa a gaida alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda babban mataimakin mai bawa gwamnatin Amurka shawara kan sha'anin tsaro, Mr. John Pina, ya kammala ziyara aiki da ya kai Najeriya. Wakilin ma Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da shi ga kuma rahoton da ya aiko mana. Gabanin kammala a ziyarar tasa a Najeriya, babban mataimakin mai baiwa gwamnatin Amurka shawara kan sha'anin tsaro, Mr. John Fina, ya gana da wasu 'yan jaridu goma a birnin Abuja. Duba da yadda Amurkan ce ke kan gaba wajen samar da tallafin jin kai a yankin arewa maso gabashin Najeriya, musamman ga waɗanda tarzomar Boko Haram ta raba da muhallinsu. Daga shekara ta 2015 zuwa yanzu, amurkan ta kashe dala na gugar dala har dala miliyan dubu da arba'in da biyar wanda ko cikin wannan shekara ma amurkan ta kashe sama da dala miliyan ɗari biyu a wannan yanki na tambayi mataimakin mabaiwa gwamnatin amurkan shawara kan sha'anin tsaron ganin yadda aika aikar 'yan bindiga daɗi ke neman gagarar kundila ko tsakanin ta'asar 'yan boko haram a arewa maso gabashin najeriya da kuma aika aikar 'yan bindiga daɗi a arewa maso yammacin ƙasar wanne ne ya fitar wa Amurka hankali? You know, in terms of ranking uh, one uh, security challenge uh, versus another, I, think I'm probably not going to do that. I, think it really is. Ya ce ba mu ne za mu tantance kowane kalubalen tsaro ne fi ba. Abu ne mai muhimmanci ka sani cewar duk kalubalen tsaro abu ne guda ɗaya. A saboda duk magana ce da ke shafar rayuwar ɗan Adam. kuma ta fannoni daban-daban. Amurka na kawo ɗauki ta ɓangarori daban-daban domin kasan a iya tunkarar wannan batu ne fa ta fannoni iri-iri. Ba ƙarfin soja kaɗai ne kawai zai samar da maslaha ba. Akwai magana irin na tattalin arziki, ko mutunta 'yancin nan adam da dai sauransu. A baya Amurka ta sha zargin sojojin Najeriya da yi wa 'yancin bil'adama karan tsaye ko a halin yanzu menene matsayin gwamnatin amurka akan wannan batu Um, so I, I, guess I'd say it is not really for us to, to grade the Nigerian security uh, forces in terms of their record on, on human rights, but I will say uh, that they have made some significant improvements, but it's clear that there are significant uh, challenges. Ai ba mu ne za mu tantance batun yadda sojojin Najeriya ke mutunta 'yancin dan adam ba, amma dai a iya cewar an samu gagarumin ci gaba duk da kalubalen da ake ciki a halin yanzu. Ta hanyar ƙawancenmu da ke akwai tsakanin Amurka da Najeriya. Za mu ci gaba da taimakawa sojojin Najeriya musamman a fannonin mutunta 'yancin ɗan Adam da kuma gaskiya da adalci. Kalubalen 'yancin dan Adam gama dukkanin sojoji a faɗin duniya baki ɗaya. Wannan wani batu ne da muke baiwa muhimmancin gaske. kuma muna mai da hankali a kansa a batun alakar mu da Najeriya. Uh, in, our, relationship with, Nigeria as well. Mr. John Faina, babban mataimakin mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga gwamnatin Amurka a tattaunawar da ne da shi a nan birnin Abuja. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro kika don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene dadihin duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba, Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun aure da zamantakewa tsakanin ma'aurata da ke fuskantar kalubale da waɗansu lokuta rabuwa ta kan kai ga asarar rayuka. Yau za mu duba yadda darasan da ake koya daga wannan lamari za su magance aukuwar lamarin nan gaba. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. Barista ta ɗauko eh, ta, bujiro da wani batu da cewa wannan abin da iyali suke samun kansu wasu daga ciki ana kuntata musu ne ta kawo misalai daban-daban. me kamata misali a yanayi na zamantakewa ya zama cewa irin waɗannan darussan sun zama cewa sun magance abin da ake fuskanta a yanzu to abu na farko dai shine eh, akwai abin da har yanzu ba a fito da shi fili karara idan ka je kotunan mu shaida ne cases ne kullum an zo zaluntar da maza suke karuwa yake a kowace rana shi sama barsa ta magana cewa akan kai bango domin bangon da ake kaiwa har a kwanakin nan akwai namijin da zai ce shi ya gaji ba zai iya kula da matar da 'ya'yansa ba har an kai wannan yanayin namijin mai gida zai fito ya faɗi wannan sannan kuma hukuma tana ji ba ta ɗauki tsatsauran mataki don wannan mutumin daga sanda ya faɗi wannan magana bai kamata ya ƙara awa 24 ah, ba tare da an garkame shi ba. Wai ina ya faɗa? bayyana waye har ta zo mata tana koken wannan abin na ya faɗa mata ita kuma ta mata cewa shi yanzu ba zai iya ci gaba da kula da matar da 'ya'yanta ba shi ya gaji a jihar Kano ba a wani wuri ba. Me kenan kuma za a To shi ne to ta zo tana koken wannan kuma har da ba da cewa aje a bincika a tabbatar magana ga da take. To abin da nake son ci a nan shine maganar aure na soyayya da ake magana ita soyayyar kanta a ƙarya ake gina ta. ma'ana soyayyar ta gasken tana iya janyo ita ce sanadin rikicin auren saboda sanda ake soyayya a yanzu ko a baya bayan nan ba a fito da hali na gaskiya misali muna soyayya da budurwa ina son na aure ta amma ba so a yi mun tsaki na taba rubutun nan kusan shekara goma sha biyar tsaki ne bana so amma saboda wannan soyayya a lokacin sai ta hana nuna mata bana na son tsaki da zara an zo mun yi aure an yi wata uku watakila ta bada tsartar da yawu idan ta yi tsaki kuma sai in ce mata haba ki daina irin wannan bacin ta san shekara da shekaru mara soyayya ban taba wannan ba har wata ran in zo ina mata tsawa a kai to daga nan ita kuma sai ta dauka wato cin da yanzu na biya bukatu na an samu juna biyu zan fara wulakanta ta na gano wasu da suka fita a waje kenan to daga nan sai bala'i ya tashi so ita kanta soyayyar da ake yi ta farkon tana ginuwa akan soyayya ce ta gaskiya din ana yin ta amma kuma rashin eh, rashin wannan fito da abin na gaskiya ana soyayya ba na son tsaki ba na son tsaki tun kafin a ji gaba ya kasance wannan abin ya bayyana sannan iyaye kwaɗayi ya musu yawa ana jira a ga mota zai zo idan a kafar ke zuwa kai banza ne shi saka ma a yi iyayen idan yaran sun ce suna son wani ita yarinyar maimakon su taimaka mata wurin zaɓin irin wanda malam ke magana to sai su kalli cewa me abin hannun wannan yanzu magana da ake tambayar da ake aikin mai yake ba magana aiki karamin aiki ake ba a aikin da zai kula da shi da ita da kuma mu ma lasa shine yawanci abu da faruwa so abubuwan suka haɗu suka cakuɗe don haka sauƙin mu fa'anan shine na farko ita soyayyar a gina ta akan ibada auren gaba ɗaya mu ɗauke shi ibada ne ba wani magana mu nuna mutane cewa aure a matsayinsa na ibada ba wai abu ne mai sauƙi ba domin idan kana miji dole ka fita idan kina mace dole ki biya watakila ke ma kina aiki so ibada ne in an haihu za a kula da yaran tarbiyya da komai ba wai magana ce ta an yi soyayya an gani a tv sharukan da waye sun yi alinuhu da waye sun yi ba a'a magana ce ta far yanzu ibada ne sannan iyayen su gane cewa duk sanda ɗansu ya zo zai ce kaza sai bincike ni na sami yaran da yarinyar da ta yi juna biyu ta ce ba da zanowar da juna biyun nan ba da bincike bincike ne mata ce min ai babanta ne mata saboda sana su ta wulakanta shi shi sa ta ce ba za ta bar wannan juna bin ba da na ja ta a hankali muna tattaunawa na rika bata da sigar dalilin da zai saka uba saboda wai akwai wanda take so baban ya ce a'a sai daga baya na cikin bayanan da nake mata na siffofin masu shaye-shaye sai ta fara gane cewa tabbas wannan saurayin da baban ya ce mata a'a yana da wannan siffofin saurin fushi da ta yi magana wani sa'in zo yana batare da ta zo yana saurin amfani da turare wani sa'in wasu ɗabi'u na 'yan shaye-shaye sai daga ta fara hawaye ban tambaye ta menene ba ta ce bari ta je gida na ce to kije dama na karɓa lambobin suna da yawa wanda muka kansulin wannan ta ganta ta kira ta ce kaji kaji kaji abin da ke faruwa daga nan aka haɗa ta da baban sannan aka san mani ake ciki ka duba fa soyayya ce ta saka tana ganin baban ta babanta makiyinta ne hana ta shi kuma baban ya samu labari amma bai iya fitowa ya gaya ma yarinyar cewa ga dalilin ba kawai ba za ki aure shi ba shi ma ya gaza saboda haka abu ne bayanin nan fabarin gaya maka bayani yana wallahi idan yarka kana da kusanci da ita tana abubuwan da suke bukata misali karka jira namiji wani gardi sai ya kawo yarka shawarma a matsayin kana uba ka siyo shawarma ka kawo gida sanda ka samu dan abin hannunka yar alewa nan dan kyautar nan da ake a'a bawu iyaye su kalli wannan abu me yake jin hankalin yaran nan ne kyauta ce fa kyautatawa ce a waje ita samarin suke amfani da ita wurin jan su a lalata su a yi wani abu saboda haka idan mutum shi ma ya zagi ya kokari dan abin da su ma ya zagewa suke samarin yanci ai ba kuɗi ne da su ba so kai ma uba shi sa na ce a ɗauki abin ibada kuma yaki ne sosai a wannan zamanin ba wai ka je kana daga aiki ka gaji ƴaƴanka ba kama da wasu na ina da sauransu ba a'a sai an zage dan sai an wannan dan haka hukuma kuma ya kasance kamar da ake a sauran ƙasashe a fara bujurwa kasashen musulunci da dama bayan da za a yi maka aure aure tukuna sai ma hukuma da take bayar da wani misali a nan ka ce hizba sai ma an san cin wai me salarin ka ne aikin kana kake samu tukuna idan kana da wannan idan ka zo za ka ƙara aure sai an kara bi a ji cewa shin salarin ka zai ishe ka na karin aure ko ku a'a sannan alkalai da shari'o'i su taimaka wa matan da ake cin zarafinsu da zalunta su wurin suna neman haƙƙin arba'in nan amma saboda talakawa ne ai yawanci barin gaya maka zaluncin da wasu mazan suke wa matan saboda kawai 'ya'yan talakawa ne ba su da karfi an san in ma na saki ki ba wanda zai tsaya miki wata ma za a gaya mata abin da zaki je ki saboda ya san talaka ce iyayen ta wata sun rasu sauransu so dole irin wannan fito malamai a fito a ji hankalin mutane mu gaya wa kanmu gaskiya in ba haka ba kwa kashe mutane yanzu aka fara na rantsi ma da girma Allah ko ita wannan da ake magana da ake so a hada labarinta da wannan ita ita sanda da ita wannan ai gaba ɗaya na yin daban ne ita ma soyayyar da labarin da muka samu ai an yi soyayyar ne da kuma aka ji wani kamar da barista ya faɗa wannan soyayya sai canza kamar da na bada labari a baya abubuwan soyayya kafin a shiga gidan aure suna iya canzawa bayan an shiga gidan aure. barista um, ga shi mun yi magana akan laifi da hukunci da abin da ka iya biyo baya da sauransu da darussa da zikin ce mana tura ce ta kai bango Ne shawara ke ga watakila mata tunda kullum kina hulɗa da su ki kwato musa ki a kotu ko ki je salo ko wani abu mai kamar haka ni shawara gaskiya hukuma zamba hukuma zamba saboda abubuwan in buɗa su za a yi duk da abokin magana ta ya dan bubbuɗe wasu ka tsinci kanka a wajen miji babu daɗi babu kaza ‘ya'yan kuma dan ya so ya muzanta maka sai ya kore su ya ce ma shi ba ‘ya'yansa ba ne ka zo gida an ce ka tafi ka bada wuri ka rasa wanda zai tsaya ya taya ka wannan yakin ya saurare ka ma ka dan faɗa ka huce zuciyarka to ina za ka shiga shi sa ni jan kunne na gaskiya hukuma zanwa ba tun yau ake kiran nan ba hukuma ta shigo ta yi dumu-dumu ba wai magana ce ta ai dokayya za a yi aure a sauƙaƙa shi ba sauƙaƙa aure ba shi ne riƙon aure ba riƙon auren yanzu idan an yi shi ba a zauna ba menene makomar product ɗin auren nan 'ya'yan da aka gina da ita matan nan da aka aura a yi dokar da za ta kula da waɗannan in an zo rabuwa ba wanda zai ce ka zauna da miji dole ba wanda zai ce ka zauna da mata dole to a gaida malamai Nan kuma za mu dasa aya a kan wannan batu da fatar bukalar ta taimaka wajen inganta harkokin aure da zamantakewa tsakanin ma'aurata. Sai kuma mako na gaba mu haska fitila kan tubalin aure da nufin ganin yadda foundation da ake kafawa ka iya taimakawa wajen nasara aure da zaman gida. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume. dume sai wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin gaba ɗayansa da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba To madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. Waɗansu 'yan Najeriya guda takwas suna fuskantar tuhuma bisa zarginsu da damfara da ɓadda sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town, Afirka ta Kudu bisa ga cewar ma'aikatar shari'a Amurka jiya Laraba. mutanen da suka hada baki suna amfani ne da hanyoyin sada zumunta ta dandalin neman masoya ta hanyar sadarwar intanet da amfani da wayan naɗan muryoyi ta yanar gizo da lambar wayoyi da ake magana ba tare da an san daga inda ake kira ba suna damfarar mutane a amurka da waɗansu sunayen ƙage. hukumomin amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga amurkawa da suka karbi nau'in rigakafin moderna ko kuma johnson johnson sun kuma bayyana jiya laraba cewa dukan wanda ya cancanci ƙarin rigakafin zai iya karban kowane nau'in rigakafi ba sai wanda ya karba tun farko ba wani taro da rasha ta karbi bakunci jiya laraba ya yi kira ga kungiyar taliban da ta dama da kowa a gwamnatinta. ta ya kuma kira ga majalisar ɗinkin duniya ta kira taron gudunmuwa ba da ɓata lokaci ba domin shawo kan matsalolin ayyukan jin kai da al'ummar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ke fuskanta. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kama an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdi da taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc